assalamu alaikum masu mu da sauraro mu da wannan lokacin barkaku da sake kasance da mu a kan wannan tashar ta telebiziyon kanan turwa niger lokacin gabatar muku da shirin namu na muhawara da kan zo muku a duk sati a irin wannan lokacin shirin kuma na muhawara da kan mai da hankali akan bahimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar a wannan makon ma abinda za mu mayar da hankali a kai shine kasar ta nijar dai ta sake shiga cikin kawunan labaran kafofin yada labarai na ciki da wajen wannan kasar biyu bayan matakin da watan kasashe uku na niger mali da burkina faso da ke cikin wannan kungiyar ta is suka dauka a ranar shekaran jiya lahadi 28 ga wannan watan da muke ciki na sanar da fice wasu daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma siriya ko kuma ecowas al'amarin da wato ya haddasa muhawara mai zafi a tsakankanin wato kasashen na ecowas da kuma wato kasashen na ies kuma masana a fannoni daban-daban na ci gaba da wato yin fashin baki akan waton ficewar su waɗannan kasashen abin da zai iya biyo baya waɗansu suna ganin cewa tamkar kasashen sun yi gaugawa na ɗaukar wannan matakin na ficewa daga wannan ƙungiyar. mata wannan matakin na zuwa ne bayan da tattaunawa ta cije tsakanin watan kungiyar ta siriyawo da kuma hukumar milkin sojan kasar ta nijar wacce take cikin takunkumi yau sama da watanni shida kenan bayan juyin milki alhali su kansu takwarorinta na mali da burkina faso su ma na cikin irin wannan takunkumin dalilin kenan da yasa suka ɗauki wannan shawarar ta bai ɗaya domin ficewa daga cikin kungiyar domin a ce wasu duka manufofin da aka kafa ita wannan kungiyar a kansu yau shekara 49 kenan ta kauce musu wato shugabanni na wancan lokacin da suka kafa wannan kungiyar sun kafa ta ne saboda taimakon juna da kuma cuɗayya da kuma bunƙasa arzikin waɗannan ƙasashen amma tafiya na tafiya shugabannin da ke shugabancin wannan kungiyar a yau sun wato karkata manufofin wannan kungiyar zuwa waɗansu abubuwa na daban abinda yasa 'yan ƙasashen na afirka ke ganin akwai waɗansu manyan ƙasashen yamma da ke juya akalan wannan ƙungiyar ta ecowas akan haka ne za mu tattauna a cikin wannan shirin wani alfanu ko kuma illa ke da kwai na ficewa waɗannan ƙasashen guda uku daga cikin wannan ƙungiyar ta siriya mai kunsa da mambobi na ƙasashe goma sha biyar sannan kuma wace illa ce ficewar waɗannan ƙasashen uku za ta yi ga ita ƙungiyar ta siriya duka za mu tattauna a cikin wannan shirin malaman da muke tare da su a cikin wannan zauren a dama a hagu kuma su kallon akwatunan talabijin akwai firizidan nuhu muhammadu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr kuma wato masani ne tattalin arziki da kuma yin fashin baki a al'amuran siyasar duniya da kuma nan cikin gida niger firizidan barka da lokaci barka da kasance a cikin wannan zauren a na a dama ku masu kallon akwatunan talabijin akwai malam isufu bubakar kadu. masanin tattalin arziki kuma yin fashin baki akan al'amuran yau da kullum malam su barka da lokaci gode da kasance da mu a cikin wannan zauren da waɗannan watan manyan bakin guda biyu za mu tattauna na tsawon awa ɗaya da minti ashirin biyar a cikin wannan shirin sannan kuma kada ku manta wannan shirin za ku tarar da shi a shafukanmu na sada zumunta irin su youtube da kuma facebook insha Allah da sannan kuma za ku kama shirin akwatin rediyo ga wanda ba su da sukunin kallon talabijin. Firzina bari mu fara da kai. Yau kwana uku kenan to ranar Lahadi kawo yanzu dai wata muhawara ta kauri akan wani sabon yanayin siyasa da aka shiga ba a Nijar kaɗai ba har da makwabtanta ca da Burkina da kuma Mali. Bayan matakin da suka ɗauka na ba da sanarwar bai ɗaya na cewa sun fice daga ƙungiyar CD yau tun daga ranar 28 ga wannan watan da muke ciki. wacce fasara za ku badawa ga wannan matakin da su waɗannan kasashen uku suka ɗauka na ficewa daga watan kungiyar ta siriya kuma ana ganin tamkar an kasa samun fahimtar juna tsakanin waɗannan kasashen uku da ke karkashin mulkin soja da ita kungiyar ta ecowas eh to alhamdulillah <coughs> a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah eh to alhamdulillah kamun in baka wannan amsa sai in yi unhwani da wannan dama domin mm, isar da ta'aziyya ta ga al'ummar ta nijar maza da mata birni da kauye da irin abubuwan da suke wakana hasarar da muke na 'yan uwanmu da suke ci gaba da fuskanta wannan kalubala na ta'addanci da yake na hasara lokaci zuwa lokaci eh, a cikin kasanmu wanda muke hata allah da ikon shi ya kama muna eh, mu samu wanye a cikin kuma insha Allah wannan hanyoyin da muke muna muke muke dauka hanyoyi ne wanda za su kai mu ga wannan eh, wannan nasara in Allah su ya yarda eh to alhamdulillah wannan zancen yana da kyau eh kamun tai kuma iske mutane sun fahimci menene ake ciki eh ina aka hoto ina za to mu dai kasashe ne wanda yau daidai gwargwaron abinda. ba sai mun yi shiga cikin dogon tarihi ba amma yadda mun ka gadi kasashen namu tunda mu duka yanzu yau mun zai yawancin mu duka 'yan gado ne eh, tunda an aihe mu bayan ma an shiga an kare mulkin mallaka yawancin dukansu 'yan eh, nijar eh, kaɗan kaɗan ne zaka iskewa wanda ba su kai gashi goma cikin ɗari ba wanda aka aihuwa tun ba a yi zamanin da ake mulkin mallaka wanda da hankalinsu ga wannan lokaci ana yin mulkin mallaka sun rayu ciki sun san abin da ake ciki sun san wannan da aibin shi da daɗin shi da ciwon shi da kukan shi da kuma eh, abin da ake bakana ci to kenan yanzu cikin tun lokacin da aka ce mun shiga mulkin kai eh, eh, shekara 63 kenan yanzu mun shiga cikin 64 da aka ce mun samu incin kai ba sai na shiga dogon tarihi ba kuma to kenan in tahiyar da aka yi kenan a wannan matsayin kenan akwai ƙasa da aka ce ma ƙasar nijar wadda ita ma ta eh, tare kamar ta akwai yanzu ƙasashe musamman cikin nahiyar afirka ƙasa hamsin da biyar ke da kwai wanda suke da matsayin ƙasashe wanda kowa ya yarda ƙasashe ne da sunansu da kuma eh, eh, an san da su a cikin tahiya amma sai ya zamanto cikin ƙasashen nan akwai lauje cikin nadi. mu yanzu musamman renon faransa mm. tunda eh, akwai renon faransa akwai renon ingila akwai renon eh, eh, portugal akwai renon spain mm. amma yawancin da wanda suka yi milkin mallaka nan kasar afirka milkin mallaka na faransa da na renon ingila su ne suka yi tasiri akwai na alman su ma amma ba su da yawa mm. tunda lokacin da an kai yaƙi na abin na duniya na biyu sai aka ci galba bisa kan eh, alman duk abin da gare ta sai an kwace mata sai an ka raba ma sauran kasashen da suka ci galba kamar misali yanzu in ka ɗauki yankin daidai togo togo da almani akwai kingin wannan bangaren togo kuma da an ka ba eh, aka kara ma gana sai yanzu sai yanzu kasar ghana eh, akwai kingin wannan bangare mm. na da asalin mallakan Eh, eh, jamus mm, mm, mm. to cikin wannan sai an ka ba bangare guda an ka ba aka ba ghana mm-hmm. sai ta karu ghana ta kara haɗi ne yanzu nan kingin sai ole a kara ma bene mm-hmm. tun da bene ita ma ai ba abin nan bane duk renon faransa ne mm-hmm. sai suka bar suka ce a'a a bar shi kamar yawan ƙasa sai ya zama to kamar ƙasa ce E, ita togo da faɗinta ɗan kaɗan ne kamar misali wajen e, kilometer kare wajen hamsin da dubu hamsin da shida ne kawai mm-hmm. Mm-hmm. ka gane ko mm-hmm. to kuma da sauran da benin to kenan mu waɗannan ƙasashe renon faransa daban da renon ingila sai aka iske yadda hudunmu e, ta wokana da ta rabuwa tsakaninmu da faransa a cewa an ba mu samu incin kanmu to ba mu samu incin ba cikakke tunda akwai waɗansu rajejeniya mm-hmm. wanda suka yi sun kakaba muna suka sa eh, da hankalin mulkin mallaka na danniya wanda ya zamanto ita faransa take so ta ci gaba da ko bayan an ce an bamu yanci mm. amma suna an baku yanci ne sai zamanto sakin kasan talala ko mm-hmm. mai kamar sake mm. cewa da an sake an darma akuya an ba ta dogo ya giya an ba ta dogo ya giya tana alamun kamar sake take sai eh. in ta kai wani wucewa sai ta ga ashe ashe ɗan take in ma in ba haka nan ba ta sanin ko ɗan take to kamar yanzu shi ne mu yanzu ƙasashen mu lokacin da an kai wannan aka ce an saku kenan yanzu ya kamata a ce tsakaninmu da faransa sai eh, eh, sai mutunci da kuma hudda da ya kamata mm. to sai ba haka nan bane sai faransa ya zama to komi sun take ta dauke mu kamar yara abin da take so shine za a yi shi take a gaba mun take ce la samuna kaga shi abban bancin tsarin mu da faransa a yau a duniya babu wata kasa wadda take da wannan irin hudda da wata kasa ta duniya kamar faransa babu duk sauran sai dai suna nan zaman kansu suna neman hudar da za su yi sauran duniya yadda za su yi su samu riba su samu wani abu entere hmm. din su kamar shine aka ce ma imperialism kamar yanzu kaga kamar yanzu amurkawa ai imperialism suka ba colonization hmm. ne suke hmm. su imperialist suna da arziki suna son su zo su samu yadda za su samu arzikin ku ba neman da suke su milke ku ba a koma milkin mallaka milkin danniya a'a za su neman da yadda za su unhwani da ku da arzikin da gare ku su ɗebi masu su yi unhwani da ku su ci riba mai yawa to don ka su akwai idan ka duniya sai ta rabu akwai bangaren masu jayin hujja akwai kuma bangaren masu hankalin mutum ne an mai mutunci mm. shine cewa socialism da waɗanda da suke capitalism nan haka ana cewa gosh nan haka ana cewa duwat mm. wanga da aka ce ma gosh kama zama ne lokacin da shi shugaban da yake jagorancin majalisa ta faransa to sai yake wanda suke zaune cikin eh, eh, ɗakin majalisa din wanda suke dama suke da ra'ayin eh, ra'ayin jarin hujja mm. wanda suke nan eh, zanna hannun shi na hagu kamar yadda ka kwatanta muna fara gaci akwai hagu akwai abin mm. to sai wanda suke na hagun nan su kuma su ce da eh, hankalin mutunta mutane mm. mutunta mutum ya zamanto ba jari ne a hujja ba mutum ne darajar mutunci a hujja to kaga kenan bambancin hankalin ya zan da wanda ke koko neman shi kawai riba shi yake so da wanda ga neman mutunta mutane eh, yadda za a yi a tsarin da zai zama mutuncin mutane kaga daban ne to to shi yasa lokacin da an kai ta tara an kai bayan wannan sai aka samu bangare bi don ka ita rasha su suke da wannan hankali na cewa da kama aka ce gurguzu aka cewa eh, kama ana cewa socialism da communism amma waɗansu sun ce an gurguzu ne yan communism ne wanda su kawai komi ma ya zan guda ne ka fahimta nan waɗanda su kuma suna da hankalin eh, eh, jarin hujja ka fahimta to yanzu wannan kasashen an ya kai bayan an yi wannan rikici na dezen jar mondial akwai da ita rasha game da ita ne an ka ci galba bisa ga alman ga mm. jamus mm. to kenan da an ka zo an ka zana kuma sai aka ce yanzu a raba to yanzu ku da kuna cikin wanda an ka so ga an ga da su an ka ci yakin wannan to ga naku matsayi kuma ga irin su ko da nasu hankali da nasu mutane irin mutanen da suke biyan irin nasu tsari su ko waɗanda amurkawa da suke su ne su ko da nasu hankali da nasu tsari akwai su dama to yanzu cikin wannan ai dama faranshi ce an kamil an kamilke ko faranshi ce an mamaye to yanzu faranshi da an mamaye ta an ka sako ta yanzu an sako ta irin yadda an ka gallaza musu cikin wannan wa'adin nan da an ka danne su mm-hmm. sai suka son ci gaba da mu ma su yi tsayin gallaza mu da danne mu ko za a ma sakin mu a sake mu tare da wannan eh, laushen mm-hmm. da za su sa ciki musamman babban laushe shine kuɗi yadda da ci da wannan da italiya mm-hmm. ya ci su ya ci faransa sai ya yi wani tsari na kuɗi wanda suke unhwani da su don su milke can faransa su kwashe musu arziki to wannan abin sai da gol ya ga kamar eh, ya ba shi shawa mm. ya ga yanzu to tun da shi ma suna da hudda da afirkawa waɗanga da mu ke ma milkin danniya milkin milkin milkin eh, mallaka mhm. to a za a yi in ma za a rabuwa mu ma ai muna irin abin da zai zama to an an eh, to shine magana mhm. kuɗi mhm. dan kowa shi fahimci matsalar inda take tunda kuɗi menene takardu ne wanda za a cewa an baka da su wannan da sunan wannan takarda duk wani abin da kan mallaka na arziki kana iya ka bada su ka amshi wannan kana ka bada su ka amshi mota ka bada su ka amshi ana musanya musan kawo musanya eh kana bada su mm. ka amsa mutane kuma sun yarda mm-hmm. in ka bada su tunda ka san yanzu in na baka ka bani portable ɗinka kai ma kana aika ka ba mai hulla ka mm-hmm. amshi hulla shi mai hulla shi bada shi amshi wake shi mai wake shi mm. bada shi amshi mm. ruwa ga yanzu zuwa kenan sai mutane suka ba da haɗin kai na kamar yanzu ya zamanto hanya ce dubaru da ɗan adam ya kirkira na wannan idan za a yi mutane kenan wanda yake da kuɗin yake buga kuɗi kenan ku ta yace ku kare nika ku kare gari mm. ku je ku ta noman ku ku ta ku ta aikin ku ku ta ku ta duk abin da kuke so ni dai kawai in lokaci yayi ina bukata sai in bugo kuɗi in zo in iske ku kasuwa in ce to ga su in aiki ne kake yi in saka aiki in wata mutu in buga su in baka in ce to mm. kaga na saka bautar zamani ko mm-hmm. tunda aikin zamani ai bautar zamani mm-hmm. kana aiki in wata mutu a biya ka albashi to kenan kaga in albashin kuma kuɗi ne ake ba mm. kuma kuɗin gami ne takardun ne mm. takardun kuma buga su ne ake mm. wanda ga buga su kenan shi yana iya sa kowa komi kamar yanzu yadda suke nan suna mana suna unhwani da wannan abun nan da faransa take unhwani tana buga kuɗi tana tana bamu eh da sunan kamar ƙasa hanyar normal mm-hmm. kuma tana buga kuɗi tana ba 'yan ta'adda tana ba kuɗi tana ba waɗanga da take unhwani da su kuma nan ko da cikin ƙasar mu a yanzu na ambassad suna da kuɗi da suke ba mutane suke kiran mutane wanda ake son a sa su wanda suka yarda su sai da mutuncinsu su sai da ƙasarsu sun yarda su je su yi hudda da ambasada da mutanen ambasada hmm. a ba su kuɗi domin su zo a sa su wani aiki alhali cikin kuɗin kuma ko da aka bugo kuɗin da aka bugo sun ka bugo kuɗin da aka bugo yanzu ai shi wannan wannan sakaran shi nan ite hmm. ai yayi bida sun hasu 30 da yake neman ni ya haɗu da ni nace shi bai da mutuncin ni in haɗu da shi balle in yarda in haɗu da shi ya bi haɗu hanyoyin da babu irin hanyar da bai bi ba na ya samu ni in yarda in zo mu zauna a yi magana shi ce shi bai da mutunci ni in zo in zauna in yarda shi ba kowa bane ke da mutunci ni nuhun in ba da kaina in zo in zauna in hira da shi ba kowa nake ba amma na san mutuncin kai na san mi kuma ni nike kuma na san menene ko kowa tare nake na kishin kasa ta don ku kenan yanzu wanga ta da ake ciki bisa ga haka ne kenan yanzu muna cikin kasashe wanda normalman muna da yancin kamu to sai yanzu faransa ta kakaba muna wannan magana kuɗi ta sa yanzu mu ɗarna muke ƙasa goma sha biyar nan afirka ta yamma akwai ƙasa takwas wanda muka haɗu cikin ƙarshen muwa ƙasa wajen ƙasar tsakiyar afirka akwai ƙasa shidda wanda su kuma suka haɗu suko akwai musu sefan da ake buga musu nasu iri daban amma duk sunan shi sefa amma daban yake tunda ba ka iya unhwani da sefan Nijar ka tashi ka tai gabon da shi ka bada shi shi wani hanya normal ka sai wani abu tunda da nasu da namu daban daban kuma ba ka iya tashi ka ɗauki namu ka tai komowa can wata ƙasa can da ake ce ma koma su ko can cikin ruwa ne suke su kuma ka tai can ka bada su ka amsu kenan sun yi tsari ne yadda za su yi muna wani kulwazon su sun samu na kamar zari kaga mutum na da jan ligizami mai ligizami ba shi ka tsaye da doki ba tunda in kana da ligizami kai ne in yana so in ka saki ligizami sai ya tafi in kana so ya tsaya kuma dole ka ja ligizami ai dole sai ya tsaya mm-hmm. in kuma kana so ka ka tsaya kaimi ka san abin da kake ka sa kaimi ka danna shi wada mm. zai iya zai iya wanda kake so to haka nan ne su suke tahe da mu har bisa ga wanga ɗumin da nake maka yanzu sai Allah ya ka lokacin da jama'a mun gane aka ce kwani tashi kwani tashi mutane sun samu ilimi sun samu wayo sun samu fahimta sun samu ganuwa kuma arzikin duniya na ilimi ya kai inda yau babu wani zancen ba tun da yanzu ilimin da ke da kwai na yanzu ai ba ilimin na gari kaza na ko na mutum kaza ba ilimin zamani ilimin duniya ne riba ce ta duniya da ta sa yau an kawo zamani da yau duk abin da yake faruwa kai tsaye kana da labari ai da ba mu da labari da yan kai ne sai an yi shekara hamsin ma kamin ka shi ma iskiskishi shi amma yanzu ko ko tusa ma kuma yayi cikin biron shi in dai yayi tusa cikin biron shi wani ya sani nan da na kaji ganin cikin rezo sai a ce ai gashi nan gashi nan eh ko ko gashi nan yayi tuntube zai faduwa ko kuma gashi nan ya tarbi wani amma da ai ba sani ba da an san abin da yake faruwa yanzu ko ka gani ba ka ma sanin san da mutum ga dauki ya kowa zan journalist yanzu duk wanda da portable ya zan journalist tunda in ya ga abin da ya game shawa yana son ya dauki shaidu sai ya yi filme ya yi video in ya yi video ya ga kana wani aska mutum ko wani na hira da matar wani cikin wani lungu kai ka gamu da shi ka dauki hoton shi an mm. ka kai ma mijinta ai dole ya zama shaida ya zama shaidu ko mhm. to da ai babu wannan mm. yanzu ko ka gani duka wannan abubuwa ne wanda zamani ya kawo da ake shi wanda ya kamata mu fa'inci chaka nan mu gane suna cikin abin da Allah ya ba mu dama dan adam yau kai ga kirkira shi domin a ilmantar da mutane a sabko bisa wancan lokacin da an kai zama na cin na zamanin na yaudara suna cin karen su ba babbaka suna unwani da muna cikin kai cikin tukunya cikin duhu kamar lokacin da an ka ce an ba da independence sai aka yi muna takarda aka ce ku sa hannu na mutanen mu sun sa hannu amma ba sa abin da a ciki ba to kenan karshe yawa bisa kan wannan tambaye da kai mm, mm, mm. kaga kenan waɗanga wadan kasashen yanzu to kenan muna da yanci to sai kasashe kaɗan kaɗan bisa fanni fanni suna dibin yadda za su iya su hada ƙarhi da ƙarhe a huskanci wani abu shine ya kai mu ga ƙirƙira sai da yawo ka gane ko mm-hmm. ya kai mu ga kirkira ƙungiyoyi iri-iri wanda mun ka ba da kanmu mun ka shiga ciki wanda mu muka kai kanmu mun ka wanda mu jawo ko eh, aka da kalli ba akwai wanda kamar an jawo mutum da kamar an tuttura mana dama akwai wanda ba shi kamar yanzu magana kuɗi ai ita iya mu ita ba shi ta samu dole mu dole mu gama kai dole muna tare mm. tunda suna suka ce ku da kuke waje kaza ku ga bakin wanda zai muku ku da kuke wancan waje ga yadda zai muku to a lokacin da mutane ba su da kahinci ba su yarda ba sai ya zama to sun ka bada kai sun ka bi an kamar ansa yanzu ko lokaci ya kai inda mutane suna iya su magana kuma suna iya su hana kansu kuma akwai dubarun da ake iya ayi tun da duniya a yawa ga ita eh, duniya ba kamar da ai ka san wani bai san wanda bai sani ba inda kauye sai aza duniya garin su ɗaya sai ya aza koma nan kamin ka hita da gidanku sai ka aza uban ka ya haifu daga nan kawai shi ke eh tunda shine a shine a ka sani mm. amma in ka zo gari kai fara hituwa cikin anguwa sai ka gane ashe <laughs> abincin babanka akwai wadansu akwai wadansu <laughs> mutane sai in ka zo kuma ka ta da garin ku ka gane bancin garin ku da mai garin garin ku akwai wadansu har hatta kai inda yau gashi yau mutane ya san yau duniya mm-hmm. kowa ya san yau duniya kamar wuri guda take na gode kasashen duniya ko me yake faruwa kai tsaye kana ganin shi ana da bayani abin da ya kawo mun sake dawo kenan a gaba ne ba da eh, bayani sam sake dawo eh, eh, malam isu kashi bayanin da president yayi dan tarihin da ya yi akan wannan tahiyar da aka dauko tun lokacin zamanin mulkin mallaka hakkawo yau inda ake a yau da kuma halin da aka shiga a kasashen afirka musamman da renon kasar faransa da kuma waɗannan kasashen guda uku da suka ɗauki wannan matakin na ficewa daga ƙungiyar ta ecowas a ranar shekaran jiya waɗanda kuma dukkanin kasashen suna ƙarƙashin mulki ne na wato soja ana ganin tamkar ficewar wata sun yi gaugawa a wannan tafiyar da suka ɗauku <laughs> to malam zakari mun ganin muka ma an yi latti wurin ta ficewar eh. wata shidda wa muke nan muna shan wahala an riƙe mu nan bododi mu da a cikin bank central an riƙe mhm. kuma masu ma'awala ma da gwamnati kamar yanzu kai dan kasuwa ne kana haraka da wasu mutane na gwamnati wanga na rikon kwarya mm. in kana da 'yan kudin ka cikin wani banki nan na EU kasa abin kasashen iu e muwa mm. sai a rike wannan kudin baka amfani da su to yo wata shidda muna <laughs> cikin wannan matsalar kuma babu dalili babu wata doka wadda ta ce a yi mm-hmm. an yi an yi da su an kai kara koti suna da koti mai shari'a in kamar sun ka taka doka ba daidai ba kotin ya yi magana an kai kotin su yi mirɗiya tun da kotin suna kanaɗa su an kai kotin kotin bai ba da samako na kwarai ba tun da babu doka wadda ta ce a yi wannan abu doka in ka doka ta sai da yawa wadda suka karya da ita Eh, eh, article 45 din kamar an akwai matsala ta juyin mulki ko ko zanga-zanga an juyin mulki ba bisa harkar demokarasiya ba akwai matakin ne wanda aka ɗauka su uku ne kamar na harin sai a ce in ƙasar ba a ba da goyon baya ta aika ma'aikatanta cikin wasu ƙungiyoyi haka na sai da yawo ko ko kasashe masu hudu da sai da yawo sai a ce ba an hana wannan mataki na biyu shi ne kama a ce ba a ba a gamuwa a yi taro cikin ƙasa. ba a yi ba a gayyata kurin taro ba a yi na uku wanda za a iya ɗaukan mataki bisa gare ku saboda haka nan sai a ce an tsaida ku ba ku ƙara shiga taro wanga na na na na ƙasa eh. da ƙasa hmm. kuma amma dole sai kun biya wannan kuɗin da ake biya hmm, kuɗin cikaru cikaru kuna biyan su hmm. kajin mataki uku ne ba inda an ka ce kamar in an samu matsala da ƙasa a riƙe kuɗinta ko a rufe mata boda babu ko a kawo mata hari duk wannan babu shi ka ga mu an riƙe muna boda har da wuta ma wadda muka yi jarrajeniya tsakanin mu da kamfani da kamfani an ka yanke dan dai a gurzula muna to in ba an yi hankuri wata shidda in ba da ma mutane mun yi nazari ba ƙasa. da yake da sun ka liƙe wannan bododin an ka yi nazari togo ta ɗan kama muna muna shigowa ta togo kaya na shigowa mm, mm. kuma suna shigo muna wani bi daga aljeri daga mali ai da um, um, su ganin su ƙasa da cikin bakwai biyu ta gurɓace allah ta gubce duka ta wace mm. allah bai yi ba to sai allah ya kawo eh, nazari ga wannan masu iko sun ka kawo su wadda aka ce ma eh, alliance des états du sahel to cikin tsarin nan na alliance kin nan akwai wurin akwai inda suka ca za a hiddo kuɗi namu za a hiddo banki wanga mai kenkero kuɗi za a hiddo banki wanga mai ba da kuɗi na development mm. na investment za a kenkiro abin game take da suna zone de libre échange mm. des états du sahel kuma cikin wannan tsarin sun ce a buɗe suke duk wata ƙasa ta afirka mai son shigowa sai ta shigo to kaga ana cikin wannan yarjejeniyar ne in kana tuni jajja birkin a tattamna da da sai da yawo kan ai shi ministar wanga na togo ya zo ne ya dan tattamna har ya samu ya tafi da dan ya kai shi can yanzu za a yi aji na biyu ne sai suka shiga suna jirgin su ya lalace jirgi bai yi to najeriya za a yi ma batun jirgi najeriya inda ko director general na su na police yana da jirgin minister na ba wanda bai da wani mai aka ci babba yana da jirgin kai. Mm. a ce ba su da jirage wanda za su kawo su to sai in kai lissa ka gani cikin sai da yawa akwai wasu masu son a zo a shirya da Nijar a samu sulhu saboda sun yi musan waya mm-hmm. bisa ga Nijar mm-hmm. kaga kamar yan Benin yau benin in akwai wanda ka shan wahala bisa wannan abin su ne da 'yan najeriya wanga 'yan arewa duk bu su da wannan tsarin ba to sai waɗanga masu amsa sha ta horon shi in ka ɗauki shi tunubun da shi alasan watara da shi wanga na benin patrice talon da wanga na, senegal makisal kaga waɗanga hudun nan su ne latijin ne cikin sai dawo wanda ba su tsaya sun ka aikin su na latijin ta gaba sai suka bi horon shi ta yi amfani da su a zo a a cuta ma waɗanga ƙasashe in kana tuni rarja jibirkin hawa sekretar da na amurka ya zo najeriya ya magana da 'yan najeriya masu mike ya zo cote d'ivoire daga nan suka kwasa sun ka ba a san abin da suka kulla ba mun dai ji ga bisa ranar gizo an ce suna wani shiri ne wani makirci ne suke na suna shirya muna ba za su iya kawo muna hari ba da sojojinsu ko ko su sauran sojojin najeriya ba ta iya saboda majalisar dokokinsu ta taka birki ta hmm. amince ba kuma sojojin ma ba su yarda hmm. to yanzu wanda suka son yi sannan aka shirya muna 'yan ta'adda kamar 'yan tawaye hmm. ka ga waɗanga 'yan tawaye na wannan arewa ana so a tada muna tawaye kamar tsakanin amman bodan mu da libya ga can wajen algeria akwai su suna ana so a tada muna su nan benin ana so an ce nigeria ma horon shi tana so a bata dan hili wanda za ta zo ta kawo sojojin ta wai ta taimaka musu wajen wajen harka tsaro to mm. ina <laughs> horon shi ina harka tsaro su najeriya yan suna da hankali yan suna biyar tarihi sun san horon shi ba ta taba kawo wani taimako ba kasashen afirka mm. da afirka wagga ta yamma da waccan ta ta gabas mm. kowa ya san duk matsalar tsaro da an ka samu faranshi kuma najeriya yan suna aiki da tarihi cikin biyar. lokacin yakin biafra horon ce da dagwal ne a bayan yakin na kuna tuni shi ne ke ba da kayan hada da su da cote d'ivoire dama su cote d'ivoire aikin suke mm. da cote d'ivoire da afrika du sud da gabon mm-hmm. su suka matsa a zo a kai hari mm. niger ta ce ba ta yarda ga wannan lokacin lokacin nan niger da abin ga mistake da suna masar da sudan mm-hmm. da wace kasa ce na mace kasar ta uku mm, mm. su suka kama suna ba da kayan hada ana biyowa da suna sojojinmu na Nijar su suka kama kuma in kana nura ga wannan lokacin akwai ma an Nijar wanda ba su ma shawara da ma'aikanta sai su tafi su ba da kansu su ce sun ba da kansu sun shiga soja mm. da sojojin yan Nijar sun shiga sojin Najeriya wasu sun zan ofishe suna can to aka yi wannan yakin da su to kasan da na kaka gane su waɗanga su tunubu ba mutane ne ba wanda sun kasan tarihin najeriya wanda sun kasan ciwon kansu duk wani wanda ya san ciwon kanshi ya kamata ya dibi sai da yawo me yasa aka kawata tunda da aka kawata a 1975 ne da can warin ma a 1962 akwai wani president na liberia william ake ce mishi shi ya fara zancen tolbert mm-hmm. da suka yi kawata su uku ne suka sa hannu bisa da shi sierra leone da liberia da mai take da suna ina jin da ko cote d'ivoire ne mm. to abun bai nisa ba da ya wace sai a 1972 ga wanda shi da a da saba'in da biyu da suka fara zancen eh, da gol da eh, ga wanda shi da misunan shi ya dema mm. su suka shiga suka ta yawo cikin kasashe goma sha biyu da kasa goma sha biyu ne an kafa sai da yawon daga baya ne ta zan sha shidda mm. da shekara dubu biyu mauritani ta gwabci yanzu sun kasa kasa goma sha biyar to cikin tsarin tahiyar aikin sai dawo akwai harka kuɗi kuma harka a bar mutane suna kai suna kawa ana shige ana hitowa ana bunƙasa arzikin ƙasa imuwa ita ma aiki guda ne kamar ita aikin ta wajen tsarin kasuwanci da wajen tsarin kuɗi a ɗauki matakin ne wadda za a bunƙasa ƙasa kuɗi su shigo suna yawo babu matsala mm. ana tsara dai tahiya aikin haka ne an ka tsara su mm. to a kwana a tashi kaga sai abun ya zo ya ɗauki wani salo inda da an juyin mulki ga ƙasa in turawan horon shi ko turawa waɗanga na eh, ƙasa abin ga europe sun ga abin bai musu ba sai su ce ba an taka dokar demokrasi sai su ce ma 'yan sai sai a kire su ni ga gabtunubu ne ɗaya na gani mai shugaban kasar najeriya a ce an kire shi horon shi ya zabura ya tahi waɗancan duka in kan nura ba su harka da horon shi saboda sun san cutar da horon shi take mm. kulla cikin kasa mm. amma ka ga shi tun da ya ɗauki iko yana ga zuwan shi ya shidda kuma kiran shi ne ake sai zabura shi ta shi da alasan watara in kuma sun ka tai ba wani abu ne ake kulla muna sheri ne ake su sai su ɗauko umarni su zo su ɓata tsari duk abin da an ka tsara bisa sai dawo su sun kawar walwale shi to waɗanga ƙasashe guda uku suna da hijja su hita su mhm. tun da sun riga sun kasa kungiyar su wadda aka ce ma eh, abin ga aliyansa da zai tadi daidai ne ni ga gani na su hita tun da dai sun yi hankuri ka an ta hankuri a je a yi sulhu sai an zo za a sulhu sai kuma wani shi zo shi sa tarnaki mhm. in ba hauren shi ta bada morani ba a yi mhm. in kana sauraron sekretar da ta na amerika lokacin da prime minister kinmu ya tafi rasha kana sauraron shi ya ce ba za su yarda nijar ta sa hannu yarjejeniya na sojojin rasha su zo mm. to eh, ina ka taba jin su sun ce yan demokarasiya ne kuma su sun ce masu kare demokarasiya ne mm. masu kare hakkin yan adam ne mm. to eska wanga hakkin hakkin adam ne wani ya zo ce ga za ka taya da da kasarka mm-hmm. tunda kowa an an ce an baka incin kanka kai zaka ce ga hanyar da zaka bi kasaka ta rayu wai a'a muna iya komi ba mu iya kawo rasha ka ji matsalar da yanzu muke ciki shi yasa ni gani wagga mataki da an ka duka an kai maza an ka duke shi hmm. yahi saboda yanzu kaga ita rasha da waɗanga kasashe na brics da ka son haraka da mu hmm. mun ba su ƙarfi su kama muna hmm. sosai tun da yanzu mun ƙyanƙyaro kuɗin mu kudin waɗanga na na sai za su yi tarihi menene tarihin su kaga niger tana da iranium ɗinta yanzu iranium kudin shi ya ƙara Eh, kilo ya kai ina jin san dolar na kaji ya hmm. kai dolar kilo guda to kaga ya kara kuma su kasashen na turai suna da matsala eh, wuta karancin shi duk yawancin central kin sun yi fan saboda tsada gare hijin hmm. to da lokacin suna harka da Nijar kamar banza na su kusan shi hmm. horon shi ta zo ta kwasa ta ba mu sefa ta je can tana sai da mu kasashen turai ita tana cin riba amerika ita ma tana sayan iranium ita in ta sai ta aiko mu da su an dolar ule a aiko mana dolar kin a amir ita shi sai ta rike dolar din sai ta rike cikin kashi 100 ta rike 50 in ta rike 50 kuma akwai wasu yan alawa da wasu tax ta tuka ta va bisa mm, kudin mm. su kai da 65 mm. cikin kudin mu dai abinda za mu samu 35 ne cikin 100 kashi 35 ne za su shigo mu kaga ba mu da kuɗi kama dolar ko euro in muna son shiga kasuwar duniya mu soka mm. sai mun biya ta abin ga asusun kasa na horon shi ka kayyada ya ce to wanga gami kuna so ku soka na miliyar ah, dubu biyu haka eh. sai ya ce a'a na yanke rabi zan baku kuɗin mu ne <laughs> a ci kuma rabi za a bamu mm. kuma kuɗin ga da aka tara a cikin asusu wanda aka cawai kamar an samu matsala na garanti ne mm-hmm. ba a taɓa unhwani da su suna na aji. cikin su ne wani bi ta ɗauka ta ba mu bashi in an ba da bashi kuma sai mun biya mai take da suna alhali kuma kuɗin namu ne suna taka amfani da su tana yawo tana bunƙasa tana bugun gaba mhm. ita cikin manya-manyan ƙasashen duniya mhm. yau an ƙasashen ga masu sefa sun ka samu sun ka nazari duka sun ka jaye horon sai ka ga ta koma ƙasa ta 25 cikin duniya wato ni ga gani na a lokaci ne amma an tsaya ana wasa an yi jan kafa kwarai an bar su suna galla zamuna sosai mm, mm. da kuɗin mu sai a rike a ce wai garanti kuma garanti mu kuma in kana tune alif ɗari dubu da eh, ishirin da tara mm. sai da yawo a yi ta kankero kuɗin ta wanda aka ce ma iko to da an ka kankero su kasashen ga goma sha biyar duka kowa ya sa hannu ko da an ka sa hannu cikin eh, eh, shekara 2020 ya kamata kudin su hito to sai wannan alloba da aka ce ma covid-19 mm. ta hito mm. ba a samu ba sai alasan watara da shi da makaron sun kai amfani da wannan lokacin sai sun ka ta can abuja sun ka ce sun kyankyaro wani kuɗi wanda aka ce ma eku mm-hmm. shi kuma wanga eko ke sai da yawo ta kyankyara shi kuma wanka a kyankyara shi tun shekara 1981 zuwa 83 masu ilimi bisa harkar kuɗi nazari suka yi ta nazari ya yi shekara talatin ana nazari bisa wannan kuɗi aka mm. zo an hakan kara kaga suka zo ɗaya rana suka wace uh, mm. abun shi alasa ya yi amfani da shi ne firizidan ken yan e e imuwa mm-hmm. ya ce su sun ka aiko shi imuwa ta kawo kuɗi wanda aka ce ma yako mm-hmm. kuma har yanzu sun ka ce sun hita daga conseil d'administration ga na bank central mm-hmm. yanzu mu ne mu kasashe na afirka waga mm-hmm. mu ne za mu ta da kuɗin mu mm-hmm. har yanzu karya kudin ba su canza suna ba har yanzu sai fa aka ce musu ka ganna sun bata ma wancan ta yi ba ta yi ba kuma nan ba su yi abinda sun kace za su yi ba su yi ba to haka za a zama kuma kasa da masu ilimi yara sabin tashi mm. sun san duniya abinda ta ta tara ta sa gaba ka san ba ta yi wa su waɗanga sojojin dole ne su yi wannan nazarin in ba su yi ba akwai yara waɗanga masu kama musu za su zare musu mm. kuma cikin su ma an ka lura duk yara ne yawancin su kuma yaran na zamani ne wato kasan na'ura yanzu ta gama duniya mm. duk abin da an kai cikin wata ƙasa kana da labari mm. to yanzu mutane ba su yarda shi yasa ni ga gani na ba ba su yi ba su yi wani gauga ba ni ga nau gani ayi ma da ba yi wannan abun ba ba yau ba ake wannan zancen kudin mu a kankero su in kana nure ko Idris Debi wanga wanda sun ka kashe na Chad ya taba zancen ga wani lokaci ya fara tsokaci bisa yana cewa bai kamata ba wannan ana yawo da hankalin mu duk wani shugaban kasa dai wanda ya san ciwon kai ne da ka fara magana horon shi za ta yi wata yamma karkashin a gama da kai to yanzu lokaci ne zamani ya canza zamani ya canza ba harkar duniya ba ɗaya ba waje guda ba ne mm. yanzu abun ya zama waje biyu kaga waɗanga yan brics akwai rasha cikinsu akwai china cikinsu akwai pakistan mm -hmm. akwai eh, end cikinsu akwai mai take da suna brazil mhm. yanzu saudiya ma ta shiga cikinsu ka gani mm. qatar na cikinsu mhm. egypt na cikinsu ethiopia ta shiga cikinsu to duk waɗanga ƙasashe goma sha uku ɗinga masu abun hannu masu arziki mm. fiska cikin duniya cikin kashi 136 suna ka ƙinƙaro mm. in ka ɗauki yawan ƙasashe masu mutane cikin 146 su ne to waɗannan kasashen kasan ba ba a ca ba komi ba to inda sun yi niyya su kama mana kwanan gama ko jiya ne shekaran jiya na ga sun aiko wata delegation za su za su za su mm. huda da mu mm. to waɗannan in muka samu muka huda da su duk wani matsalan mu ƙariya za ta yi menene za ta ƙare su suna yaƙi da dolar mm-hmm. da euro kamar euro wannan a karya mm-hmm. su tun da yanzu in ka ɗauki yan brics kasuwancin su da suka ba su aiki da dolar ba su aiki da euro kamar da kuɗin su ne suke aiki kamar yanzu saudiya in tana so ta sayi wani abu rasha da ribul ta kataya eh. rubul ka san bayawa gare shi ba mm. dole sai ta tayi kasashen cikin kasa inda aka saida shi ta mm. sau kaga ta bun kasashe mm-hmm. su kuma yan rasha yan suna son sayan petrol din ko wani abu na saudiya mm. sai su so da kudin su mm-hmm. real to haka nan ne suka yanzu kowace ƙasa da kowace kasa ita za ta ce ah, ga wani ta kaso a biya ta in tana so ka biya ta da kuɗin ka ko ko da nata kaga in kamar yanzu muna in muka hiddo namu kuɗi kama iranium din mu ka san duk yawancin su problem kin na Niger duka in ka diba iranium kin ne ka America din da shi matsala gare su ta iranium kamar lokacin da ba a yi juyin mulki ba mm. kamar banza ne shi ka zo yanzu sun ga zai hita hannunsu sun ga rasha za ta shigo eh. sun ga iran za ta shigo mm. su za su mm, shigo mm. ita cana rama tana na ai tana nan ita kuma kasan cana ba za ta yarda ba su watsa mata harka tunda ita a cikin fetur mu ita ce kuma ke muna wangana baraji da kandaji to a ita ma tana da sojoji ita ma babba ita ma ta hisu ma arziki da yawancin su to wanda adda kasashe waɗanga tare da shi mishi ka tsoro in ba dai mutane ka son su kawo muna ruda mutane suna son ruda mu waɗanda kasashe mm. ga su wanda cana hawa ni bi ita ka ba ma amerika ba shi wa mm-hmm. ga har gobe ita ka ba amerika ba shi ta hai amurka mutane dai ne ka san su biyayya gare su ba su da ɗaukar kai mm. ba su wata rigima yanzu inda hauran shi ce annan cikin petrol ɗin gana mu da harkar baraji da kan duk duniya da ta jiya kullum ka ga erefi ko faransa da ta ce ai nijar mu to kaga canowa ba ruwan su ba ruwan su da rigima ƙasa mm. in muna rigima mu tsakanin mu ka taba jin cana ta fito ta magana ta ce ta shiga to su ba su da wani aiki kaga ba su ban gani kamfani ba a nan nijar wanda an ka ce gashi horan shi ta ƙyanƙyaro ko ta kama muna yan fan da shi mm. babu guda kamfani guda ne duk shekarun ban gani ba kamfani guda ne wanda ta shiga ciki na ruwan ga hmm. shi ma ba ta kashe kudala dala ba shi ma riba ne kaga ambasadar din su ya fara yamma wani gori yana wani maganganu babu can iranium kin ga wani shekara ta kai hamsin tana hidda shi babu bayan cuta da sun kabaro baro mutane babu wani abu da ta yi cikin cikin cikin ampul uku ko hudu haka eh. cikin amful uku biyu duka daga uranium ɗin Nijar aka fabi kuma tana sai da kasashen turai kajin matsalar da ta sanzu duk suka rikice sun ga Nijar za ta kubce musu za ta shiga cikin waɗancan ƙasashe masu hulla da rasha mm. in rasha ta rige ta zo ta zamna babu wani babu wata hanyar da za su bi su ce su suce mu in sun ce sun cushe mu kamar wato suna son buga da rasha ko da cana ko da end ko da mm. pakistan tunda su waɗanga kasashe duka suna hudu da karhi kuma sosai to kuma mata kasashe ne masu karhi kajin matsalar wadda ake ciki su yi tsammanin kamar niger da su waɗanga kasashe masu hulɗa da ita za su ji tsoro mhm. su ce su yi abin da suka so ba su san lokaci ya canza ba irin na da ba ne mm. yanzu yara ne matasa sun taso sun san inda duniya ta gaba kuma sun san yadda za su kare kansu ka ji abin da sa nika cewa abun ba a yi latti ba tunda akwai masu kama eh, ba latti eh, daidai ne ake wai suna tunanin cewa fice wadda waɗannan kasashen suka yi zai taɓa tattalin arzikin kasashen su kamar su kuma zai gurgunta sha'anin shige da fice na waɗannan kasashen ba mamaki a sa maganar visa a tsakankanin shige da fice da kuma sha'anin kasuwancin zai samu koma baya sosai wannan ce in ka ji mutum na irin wannan magana jahili wanda bai san ba yadda abubuwan suke tafi yanzu mun fara maka magana na kwatanta maka inda muka fito kenan kamin a kirkira sai da yawo ai muna da hudda da Nijar da Najeriya ko da matsalar Nijar za a ko da Najeriya ko na ji wani wani sakaran tsohon ambasada na Najeriya ya yi wata magana ya kwatanta cewa eh kamar mun yi eh, rashin gaskiya ba mu yi daidai ba zawa sun yi ba su daidai ba sun zo sun yi sun sa kasashen mu cikin rikici saboda sun ɗauki waɗanda matakai kuma alhali mu ba mu da arziki ba mu da komi ya kwatanta ma arzikin mu duk kasashen gamu uku bai ma kai arzikin jihar kano ba <laughs> ba Allah bai jahili ne saboda bai san menene muhimmancin abin da ake ce ma arziki ba yau ai arzikin da ake faɗi a zahiri mu ne muke da shi mu muke da arziki tunda wannan magana muna da arzikin ya kawo muna kudeta in 2010 abin ya sa sun ka yi ma an kai matanja kudeta an 2010 lokacin da an ka ce za a yin referendum ko ai mutane sun nuna cewa referendum ba zai yi ba kuma suka kawo rishin gaskiya suka ce gashi gashi aka zo an ka kuma an kai komi salum alum an ka kare komi an ka wallafa sabon sabon kundin tsarin mulki ranar 18 ga watan watan um, utu lokacin nan an ka zo da an kai haka nan sai sannan kadafi ne yake shugaban union african ya gayyaci tanja ya ta yi libya yanzu da ya gayyaci tanja tanja ya ta yi libya a wannan lokacin don ya shiga wannan taro tun da nan wajen sai da yawo ana zancen cewa za a reunion le 5 september domin a zo bisa kan bisa a yi a ci gaba da maganganun ba to da an ka ta can union african ai sai ta wannan eh, kadafi ya ce to kun ce za a yi rikici lokacin wannan wannan referendum ba ai ba hmm. kuma gashi komi na ta eh, eh, lahiya lau hmm. to ina wani zancen cewa a cigaba da kawo Nijar akwai matsala akwai matsala hmm. ya ce to shi ana shi shawara ya kamata a Union African ta yarda abin da ya wakana nijar an wuce wuri aka zo aka haka nan sannan ya gayyaci igo chavez igo chavez ya taho a wannan lokaci yanzu da ya zo nan sun kai wannan magana sai tanja ya gamu da igo chavez a wannan lokacin sai igo chavez ma ya gayyaci tanja ya ce mashi akwai tsari da suke nan suna yi wanda ake son a tattara mutane a cikin wannan wata na september vers le eh, a ta yi can a yi taro na les etats du sud a can caracas o venezuela mm. sai ya ce ya gayyaci tanja yanzu da ya ci ya gayyaci tanja tanja ya ba da haɗin kai na zai tafiya yanzu su dama 'yan cana ai muna nan muna hudda da su kana shi na lokacin eh muna hudda da su an ba su dama su ci gaba da bancakan abin man fetur kuma su in sun kai wani lokaci sun ga abin da aka hudi akwai gaskiya ne to a zo a su ba mu amsa na rajejeniyar cewa za su tabbatar da alkawalin za su shiga cikin exploitation din petrol din kenan a fara aikin hudu petrol yanzu cikin wannan lokacin ne tsakanin wannan lokacin ne sai china suka hudu rafon isu sai suka faɗa wa nijar cewa a ai alhamdulillah abin nan da an ka ce musu ma sun ga abin da ya wuce haka nan yanzu babu wani wata wata yanzu sun ɗauki alkawalin sun tabbatar ma nijar za su shiga cikin system in exportation da su turawan faransa da amurkawa hmm. suna tsammanin china ma za ta cewa ita ma ba yi eh. ba yi yanzu bata shirya ba saboda suna ganin su gana su gani mai sai an hudda shi an yi bututu an kai can wajen 2000 km kenan suna ganin kamar eh, economy kamar bai da concurrence hmm. eh, bai da intérêt ayi shi tunda shi sai an dauka da nesa a gama shi da waɗanda da aka samu bakin teku kamar wani ilde bakasi mm, mm. ko wani nan eh, gine eh, equatorial ko gabon ko wani abu don kaga wannan shi cikin ruwa na maki mm. kenan ba sayan wahala ba to in kenan sai su suka nuna sun gani akwai petrol amma ba su tashi bukatar shi ba sai radda lokacin ya bukatar shi kenan nan da shekara hamsin ko shekara ɗari a gaba ai ta jira to mu kuma muka ce a'a yau ai ko ba mu iya kan shi na sai da bututu ai muna iya mu hudda shi don a hudda shi a sarrafa shi cikin gida mu yi unhwani da shi mu kan kanmu nan bukatar mu na Nijar da kuma sauran kasashe da ke kewaye da mu wanda ka iya saye gare mu kamar Burkina da Mali da kuma arewacin Najeriya gwala ne sai suka ce to yanzu su sun yarda sun ba da kai yanzu da sun ka ce sun ba da kai kawai shikenan sai ai Amurkawa sun ka haukace da suka haukace sai suka je suka iska yan Najeriya suka iske eh, umar musa yan shi ne shugaba shi kuma ke president din sai da yawo a wannan lokacin sai suka mai kwatanta mashi wanga abin da ya faru in aka bari ya tabbata in aka bari wanga mutane ya ci gaba da zama nijar cewa da shugaba tanja mm. to watan najeriya ma tana mai nasi saboda in yi arzikin ga mu na Nijar kanmu ya waye mun ka fara unhwani da shi arziki iri iri iri iri iri wanda gare mu in ya zaman to an ka fara sarrafa su wato Nijar nan daga ba a batun Najeriya a matsayin ga batun arziki wato arziki Nijar na wa Najeriya barazana eh, eh mana yo mu muna da fadin kasa da bar mu Najeriya girma kuma faɗin kasan mu kilomita wajen miliyon guda da ɗari biyu da sittin da bakwai mm. babu kilomita guda wanda babu arziki a cikin shi babu shi duk kowane akwai arziki kuma arzikin bai da wuya bida suna su sai an kashe sai an kashe itace kuma ba kowa ya yarda a kashe itace ba tunda akwai fure gare su akwai arzikin cikin ƙarshen ƙasa ba kasau ake kai gare shi ba eh kamar game namu ai namu ga hili yake yanzu ba gashi na iranin da aka hudda ba a ai ba wani ice aka sha ba hmm. kawai abu na aka a hudda shi to sai suka ce to wallahi in ba su ɗauki matakai suka ba da haɗin kai ba an ka samu dubara hidda tanja to kaga shi an muharin lokacin nan tanja ya tafi karakas kamin shi dawo sai an kai wannan mina kisa tare da mutanenmu kasan lokacin nan shugaban mu usman shina shugaban majalisa ta ta siliyawo kuma suna cikin wanda ba su yarda da tsarin tazarce ba kana shi na ko tun da ba su yarda da tsarin tazarce ba sai aka yi musu ushawar su yi mu daga sa a komo bisa magana sai aka ce mashi shi da president din sai dawo ya ce kuma dossier ordre du jour na yanayi in le 17 october maganar nijar ma ita ma an komo baya an komo cikinta don a ƙara maido magana a ce referendum inda mun kai bai yi ba tsarin da mun kai bai yi ba a komo sabon tahiya don shi an mahwarin an ka zo le 17 october an haka magana Niger ita Niger ba a ma mata ba mm. ba a tai a ce ta tab abin eh, eh, ana magana ta ba za a magana magana Gine ne za a yi Gine ko na kai ba a kawo magana Niger ciki ba rainon da za a yi saboda Gine ne mm. to sai aka ce yanzu Niger ma akwai magana ta sai aka wayi gari babu wakilin Niger babu minister da zafin étrangère babu prime minister babu shugaban kasar Niger babu wanda ya wakilci Niger ko da ambasada ba bai zai zauna cikin reunion ba sun suka ɗauki suka ɗauki kansu suka ce a ah, ai yanzu gashi Nijar ta yi yi wannan abun a komo baya aka ce akta additional kaza kaza aka ce gashi nan mun ce za mu zaɓe eh, le 20 october a je a ce wannan zaɓe an soke shi kama ita sai da yawa kama ita ke iko kama ita adda hanyar ta iko ta faɗa mana abin da ya kamata mu kaje sai ta ce an soke zaɓe an ka ce an ɗauki mashiga tsakani an ka ce an yi designer mediator pour le Niger aka sa su delegation an yi reunion yau le 17 le 18 sai ga tawaga ta taso da Ellen Johnson Sirleaf da shi eh, wannan wannan eh, eh, wannan ibn Shambas ibn Shambas da aka yi munakisar da shi da eh, eh, da wanga eh, general abdulsalami da an kasa shi mai mana hau an kasa shi hmm. yana yana ethiopia lokacin yana addis abeba an kace an sa sunan shi da can ne ma ya taho jiya ya taso da a gamu nan ga a zo a ce matanja ai wannan wannan tsarin da an kai na cewa an yi constitution duk bai yi ba hmm. yanzu kuma zaben da ake son a yi a yi ina a soke shi to je ce musu to kakana wa ga magana zaɓe a komomin musu zaɓe babu zancen a komomin musu zaɓe a kan ne ku ina ta da hujjar ku na cewa ai haka nan kuma ba a shawarce mun ba eh don ka sai mun ka wuce an kai zaɓen mu ko le 19 so za sun kai zaɓe le 20 an ka ta an kai zaɓen talakawa kowa ya zo an kai zaɓe an ka ƙare zaɓe an ka aza an ka aza majalisa ko an ka aza majalisa zo da an ka aza majalisa suka ce to wace ce da su sai suka yi reunion tun union african aka ce wanga mutunan dubarar da akin gigare mu a yi mashi kudeta mm, an egypt kana ji ko mm. a yi mashi kudeta sai wanga eh, kowa yana tuna wanga ah, wad wad ya taso nan ya zo nan niger ya zo nan niger sannan ne tanje ya ce mashi da ya zo na ya tambayi tanje na farko sk yana kame da sozawan shi tanje ce bai da matsala da sozawan shi kaza bai da matsala mm. nugar lahiya launi ne kowa matsayi kowa wani shugaban soja yana cikin aikin shi shi ya je abin da an ka tsaida ya ce mashi ya yi mashi wannan tamba sai kuma ya ce mashi yanzu a za a yi yanzu shi tana da shi yarda a komo baya sai tana ya ce mashi a'a zan can a ce a soke wannan kundi a yi kaza ai rago ya mutu ba an yanke bai tashi kadan da magana rago bai tashi ya hoto da ta yi haka na ce rago bai tashi yanzu amma duk abin da ada kingi wanda ake iya shawara bisa kan tahiya su zo a zamana da su babu matsala shi ya yarda amma zan can a komo baya a ce ba a yi zaɓe ba ba a yi referendum ba ba a yi season republic ba wannan shi bai yarda haka nan ba don shi kenan sun ka tsara abinsu yanzu yanzu dabaru ne za a yi kaka za a yi a shirya kudetan da za a yi nijar wanda sai da yawo take gaba mm. an ka zo suka biɗi mutanensu da suka zo suka shishire komi nan suke zuwa suna suna neman mutane duk lokacin da an ka zo ba wani mediation wani akai neman wani da za a yi a samu sozawa wanda za a shirya da su a yi da su kowa yana tume sai ina reference da nake faɗi akwai cikin journal a eh, jeune afrique a eh, christophe boabuve ya yi wata article inda ya kwatanta yi canja manyan sozawa ne gare shi bai da na ƙasa kuma su waɗanga da adda tsarin su ɗauki matakan kifar da shi za su unhwani da sozawan nan na ƙasa a kada ikon shi kuma haka an kai san ka zo an kai ba sai an ka dauko salu jibo ba da aka komandan in kwamfani kwamfani da fi kwamfani ne shi kwamfani da fi ita ce yake shugabanci shi shugaban kwamfani da fi shi da an ka gama da shi da wanga ɗan yaro na gidan wanga bi akta mishi eh, sauran su an gaba da annan cikin kwamfani fara mm. su ko ana gaggaba da su sai an ka zo aka yi don suka yi unhwani da abin su suka zo suka tsana da an kai kudeta wanda kudetan sai da yawo da ta yi kudeta sai aka radda an ka yi shirin nan aka ce ma kowa ya miya kare mu an aza za mu zama yan da zama tsaye tun da mu ne muka ce mu ne refondateur kuma mu ne les soldats de la refondation to da Allah ya sa muna da cikakken labari bisa duk abin da ake ni su su guri mu nuna muna son ba mu yarda ba a zo a kawo muna masu tsakani su shigo a ce za a gyar civil muka ce mu ba mu yin gyar civil ba kun ce za ku yi ba mu ba mu jar civil muka zo mu kai declaration muka ce babu zancen jar civil mu mutane mu abinda ku kai kun yi shi amma a bar mu lokaci lokaci zai auna zai bari kowa shi auna in abin da an kai an yi shi wanda ya yi tsakanin da Allah dan kasa dan kishin kasa lokaci zai ba da dama a ga waye wani abu mu da mun kai tsakanin mu da Allah ba mu yi shi bane dan buge wani ko dan son wani tantama da mutane suka kawo zancen shawara ya zauna shi cewa yayi ne dai shi ne yan sanda in al'umma na bukatar shi daidai gudun abin da yake iya ya yarda ya sai da rashi don taimakon kasar ga a yi aikin da zai ba mu dama mu yi independence din mu hiddo arzikin mu yi ga naka ganawa kowa suna eh, zancen da tanje a abin nan adife ko da ya yi wannan testament politik ish adife wanda ya kwatanta duk irin abubuwan da yake faruwa ya ce kuma mutane su su kama kansu kasu ji tsoro gashi gashi an tuka shi dai bai ji tsoro an ka zo an kai haka sai da yawo je ta tsara wannan su suka tsara wannan kudeta an kai kudeta na sai da yawo da union african da komai radda an kai sharan nan an ka daga babu wani kubu fe tun da ba ga mun yi wani abu ba sun ka zo sun kai march. waɗanda 'yan siyasa da suka ca an yi kudeta wanda ga cewa sun yarda da kudeta shi kaza sai an ka zo su suka yi taro suka yi taro nan kowa ya gani wanda shi ba bazum shi ke samun gaba da sunan farti saboda lokacin nan shugaban farti insu mahmud isu baina yana waje da shi da hamma amadu da mamman usman duk suna abuja su ko su an nan ga da an kai da an kai lokacin da an kai kudeta mm. shi ya zo ya kwatanta sun abin da so za sun kai sun yi abin kirki sun yi abin kirki eh, kudeta da sun kai yayi kuma an kai akte in shi akan kudeta yayi to yau kana komowa ke yawo ki zo ki ce mu mutane wai yanzu in an hango in ba tunanin ku bane in ba nazarin ku bane in ba hangen ku ba mutane na zamme kuma ba mutanen ga ba bayi ba mutanen ga 'yan ƙasa soje sojan ƙasa ba sojan wani ƙato ba sojan ƙasa ya ga ana abubuwan da ba na gaskiya ba bisa bisa bisa ƙarya tun da wanda an kai wancan gami bisa zalunci ne kowa ya shaida sojan kudetan da an kai na saluji ba kudetan zalunci na mara ƙasa baya ne an ka zo an ka yi shi an ka zo an ka mimmiɗa suka mimmiɗa suka yi dubarun da sun kai an ka zo an ka an ka da mu arzikin mu duk abin da ya kamata a ce za mu yi proje projen da duk ya kamata a ce yayi wani an kai baraji da kandashi ya kamata 2014 a ce a fara aiki da shi eh, abin nan imuwayen ya kamata a ce eh, eh, abin nan 2012 an kare ta an fara aiki da ita abin nan sakadamna mai inda ake gidan makamashi na sakadamna ya kamata a ce 2012 an kare sakadamna inda za a samu wuta Eh, abin nan ne aka ce mashi abin yin sumunti eh, na kan inda aka yi zaɓen gina sumunti kamfanin gina sumunti ya kamata shi ma a ƙare cikin shekarar na uku da aka ce zara da za a bada na eh, a bari ta shi shekara uku in yayi shekara uku idan duka waɗanda abubuwa za a ƙare su aka waye gari suka zo sun kai wanga abubuwa ina suka duk wannan abin da aka wani anan kai wani an kare wani an kai cikin su duka kaga kenan wazancan masu magana koma baya su ne sun yan koma baya ba abu guda ne ya yi shi ne man fetur da an ka shirya da cana wadda ba ra'ayinsu ba tunaninsu ba tunda inda ra'ayinsu ne da shi ma da an soke shi ai sun yi sun yi su yi dubabun daga sa cana ta fasa ka a ce an yi wannan hiddo man fetur namu yanzu haka ma da kake gani suna nan suna barbarai hanyar da za su dubawun da za su iya kai muna su muna banna dan shi muke jan hankalin mutane su sani akwai wannan tunani da wannan nuhi gare su na cewa yadda za su yi tunda sun ga yanzu albarkar da muke ci na unhwanin wanga gidan mai da an kai wanga mai da an kawo ɗiba yau in ba dan shi ba in ba dan wannan mai ba ko jagorancin Muhammadu Isu da ya shekara goma na yi yana da abai ba tunda wannan ya bashi damar ɗaukar bashi aka iske sun su da da sunan wannan man fetur suke zuwa suna ɗauko bashi miliyarori kuma miliyoyin da an ka auko gashi na shekaran jiya da zan yi magana an hudo su gasu na kiri-kiri wajen bashi miliyar dubu biyar da ɗari biyu dubu biyar wa mm. da ɗari biyu wai ina ne nijar an kasa dubu biyar miliyar wa dubu biyar ina aka sa su cikin wanda lokaci aka ce gasu an ɗauko miliyar dubu biyar cikin shekarun shekarun ga guda goma sha biyu to don haka da ake wannan abubuwa dan yana kwatanta maka wanga magana kenan mu da aka ce an yi suka zo suka yi Allah ne ya kawo lokaci kamar wanda mu abinda mun kai mun yi imani da billahi lazi la ilaha illa ba mai yi sai Allah kun ba wanda ya sai sai Allah mm, mm. kuma duk wanda ya ce zai kawo muna cikas nijar ko wallahi sai duniya ta shaida shi azalimi ne macuci ne lokacin da aka yi wannan magana na babu man fetur ruwa ne mm. Allah da zai shaidu wannan da ya ce babu man fetur nijar ya ce karya ce ake su ne sun kai karatun wannan ilimi su sun san babu man fetur inda ake hudu na zan canza a aiki da shi da allah zai tona mashi asiri da an ka kirkiro wannan rijiyoyi na man fetur da lokaci ya yi sai allah ya sa shi da kanshi ne zai na da hannun shi shi yanke ribon ya ce ga shaidu na an tabbata nijar akwai man fetur ga kenan allah ne ya mutane su gane nan nijar wallahi nake faɗa muku sauran magana ba za ni faɗi duka ba amma Allah yake bayan mu kuma Allah yake wanga abin da yake faruwa Allah ne yake kama kadi ba gani ba su taba tsammani ba waɗanda mutanen za a iya kirkira musu annabi musan su shi zo cikin su ya huto ya mirɗe ta ya ce ya kame wuya shikenan na tsaida ku ƙara saba tsammani ba ko a tunani a mafarki ba su taba tsammanin haka tana iya faruwa ba a ce za a iya tsaida su a ce ai an kare komi a lokacin suna suna lisayin za su iko shekara hamsin shekara goma wanga shi goma wan karba karba wanga shi ba har da ɗiyansu da jikokinsu sun fara lisayin yadda za su samu su ci gaba da jagoranci sun maida sun maida mu kamar dabba sun mai da al'ummar Nijar kamar dabba suna tsammanin Allah kwana yake Allah kuma manta sha'u ne bai angaje bai shagala kana shi ko don karshen wannan magana ina son mu gane mm. bisa kan wanga magana na IS saboda waɗanda da ke magana cewa ai ta sai da yawo tun wannan lokaci muka ce sai da yawo tun da azaluma kungiya ce mm. wajibi ne mu hidda kanmu ai mu muka kai kanmu kamar da tanje ce mm. mu muka kai kanmu saboda niyya a gama kai ai tattalin arzikin kasashen mu yanzu ko tun da mun gane tun da sai da yawo ce babu ko kilomita guda da sai da yawo ta yi muna babu wani abin albarka da za a zo a gani gashi albarka aikin sai da yawo an yi samu nijar an samu wani cigaba gashi babu shi babu shi kuma albarka iyo muwa inda za ka gashi a zo a gani abin da aka samu albarkar gashi ƙarya ce sai dai yaudara sun zalunce mu kenan mutane su sani domin ga da muke yi muna yin shi da babban murya kuma akan tarihi cikakke ingantacce inda babu ƙarya ciki babu tsangwama babu wani babu wani shiri da mu za mu yi dan muka dan mu goge wani ko mu bata mu wani ko alama kenan magana na cewa mu huta ba zan ci an yi gaggawa bane mu huta lokacin da har ma an yi nawa tunda inda tun 2010 mu hana kanmu mu huta cikin zamanin nan an ka an kai aka fitar da an kai da bai yi da ba su samu damar yi mana kudeta ba balle su ce a sake abin da an kai da yanzu shekaru goma sha biyar da suka wuce eh, da Nijar ina muke kenan karshen magana bisa kan wanga zancen da bisa kan wanga tambayar da kai ina son mu gane ku al'umma da kuke saurare hmm. ku ji kasan nan mu ce kuma mu muka gade ta wani cikinsu bai gade ta ba mu ne a kyan gadon ta a matsayin mu na 'yan gadon ƙasa kuma mu ne 'yan nijar ɗiyan nijar wanda ya san shi ya yarda ɗan nijar ne don shi muke cewa labusan nuno zancen ƙasa ne kowa ya yi imani da ya yarda shi ɗan nijar ne to ya yi kokowa ba da kan shiga wagga kokowa ta mutuncin kasa ta mutuntawa ta kokowa ga kokai ba wani kake ma kokowa ba ma muna yin ta bane dan wani ba muna yin ta bane ko dan cani ko dan wani sai na spain ko dan muna yi ne dan kanmu saboda Allah ne ya kawo abin da ya faru Liverpool saboda kasar Niger ta samu walwala da ta samu walwala kowa ya gani al'umma ce ta huto tsatsai da wanga abu al'umma ce ta sa komai ya tabbata al'umma ce ta yi tsaye tsayin daga ta jajirce ta nuna ma duniya ke mu tsaye muke ba mu ba mu hada ba mu tsangwama amma muna nan mu bada kanmu mu hito ga hili mu tsaye mu hana kanmu kwana cikin ruwa cikin iska domin duniya ta shaida legitimite mu ke bada ta ba wani ne gaba da legitimite da wani waje ba ka sha abin da nake hada maka dan mu yarda wannan magana da yake akwai sanin lokaci mala isu eh, radda su sojojin suka fitar da sanarwar wansa ta ita ma ECOWAS ko kuma yammacin ne ita ma ta hiddo ta sanarwa inda ta nuna damuwa da kuma cewa wato su waɗannan ƙasashen sun fice ne ba tare da wato sun tuntube ta ba akan wannan matakin da suka ɗauka inda ma haka ba sun yi amfani da kudirin aya doka ta kungiyar mai lamba ta ɗaya matakan da ya kamata a ce kasa ta ɗauka kafin ta hici daga cikin ita wannan kungiyar <laughs> sannan kuma na ga kungiyar tarayyar afirka ita ma ta fito da ita ma ta sanarwar inda ta ce cewa wannan matakin ba su ji daɗin shi ba abin da ya kamata a shiga tattaunawa wanda nijar ɗin wata shida ta ɗauka tana biyan hanyoyin da duk ya kamata a ɗauka na ganin cewa an shiga wannan tattaunawar amma sai ake ganin tamkar siriya din ce take take take take akan wannan matakin an yawo ina maganganun da su siriya da kuma ino afirka suka yi to ba ihu bayan bayan hari bane eh, duk wannan maganganu da suke zancen banza ne suke tunda babu wata ka'ida wadda ta ce su ɗauki wannan matakan nan bisa Nijar. ai ga doka abin da doka ta ce na kai na baka tarihin abin da abin da doka ta ce hukuncin daga yiwuwa uku ne doka ta ce wanda ga yiwuwa in akwai matsalar demokrasiya cikin kasa eh, eh. in akwai matsalar doka abin ga demokrasi cikin kasa ba a baka hujja ma'aikatanka su yi aiki cikin kungiyoyin sai yau ko su yi aiki za a ta ba a ba su ka kara ma ka kara na biyu ba a eh, taro cikin kasa. ka kara in akwai matsalar demokrasi kuma in akwai violation da ya de l'homme massif a nijar ina ne violation da ya de l'homme massif yake wanda za a cewa ana yi yanzu doka kundin tsarin mulki na sai da yawo ya tsaye da wanda ya kamata ayi yi ita sai da yawon ne ba ta bi doka ba haka to biki bi da kwa ba kuma yanzu don mutane su kuma sun ce sun hito ki ce su bi doka wacce doka za mu bi eh, inda ba a yi mana adalci ba ba a eh, bi doka ba wacce doka za a samu bi hmm. da yake to mutanen mu kasan wani bi mutane ne masu son su yi adalci hmm. watakila za su yi mai ni ga gani na babu wata doka wadda zamu bi hmm. tun da su ba su yi muna adalci ba dori da suka ɗauki matakin ne ai kundin tsarin mulkin tahiyar sai dawo ya ce ga wadda za a yi an samu matsala da demokarasi ba a bi su ba wannan matsala ba inda an ka ce a rike kuɗin ƙasa ba inda an ka ce a rufe boda ba inda an ka ce a yanke muna wuta cikin kundin tsarin sai da yawo to yanzu sai mu zamana kawai muna kallo ana galla zamuna kuma muna da hanya wadda za mu bi mu hidda talaka mu cikin matsala ga ganin ka daidai ne wannan ba daidai wai na ji wasu na cewa wasu masu ilimin abin ga wasu masu nazari nazari suna cewa wai za a samu matsala sosai za a samu matsala ta yi kasa ba wata matsala gare mu tun da wata shidda hun muka cikin matsala da su eh, eh. in kan lura tashin warin watan nan biyu mun wahala mm. saboda ba mu tsammanin a liƙe mu da kuɗin mu ba mu tsammanin a rike buda in ka tafi ma banki wani bimbida kuɗi wahala ake samu mm, mm. kaga da yake muka yi nazari sai muka ciwo kan wannan in ka lura yanzu ai ana biyan ma'aikata babu wata matsala matsala yanzu da ke da kamar manyan kamfanoni masu kuɗin su cikin bankunkuna su ne ake hana ma su je su ɗauko kuɗin sai su ma ba duka sai a ce maka ga adadin abin ga adadin da za a baka mm. kowane soya mm. wannan duka ba daidai bane babu doka da ta ce haka nan an mm. taka doka ne kamar inda akwai shari'a ta gaskiya kasanmu da ta kai kara dole a bata gaskiya kuma a bata diya kaga ba ai ba kamar bankoki waɗanga da aka rike su. ba bisa ka'ida ba wannan ma ba daidai ba ne kamar wannan kuɗin da ake cewa wai miliyan dubu biyar da tamanin da biyu wanda aka cawo Nijar bata biya ba wannan karya ce sun kaso su kyankyara ma Nijar su bata mata suna an bi ta bashi an bi ta bashi ba haka nan bane su wannan kudin yayin da suke kamar bond de trésor aka ce musu ko bon obligation mm. cikin tsarin ta hiyar aikin besiyawo an ka tsaro wannan kamar yan nijar na son kudi. Mm-hmm. ka ta reset kudin ta na jangali ko wasu wanda ta ka mm. samu su zo mm-hmm. tana da hujja ta hiddo wannan bond de trésor ta mm. sa cikin kasuwa ko obligation in tasa su banki sai su sayi kuma da wasu 'yan kasuwa masu kuɗi mm. sai ka je ka saye ka ba mm. bankin asusun kasa wannan kuɗi mm. ita bai siyawu ita ka garanti ita ya kamata ta biya wannan kuɗin saboda duk a cikin akwai kwant wanda na nijar na ne mm. duk kudin na jangali da aka tara ta can suka bi da kayan waje da suka zawa mm. mm. kamar uranium da kudin uranium da kudin paste duk cikin wannan kudi ne diya masu yawa suke zuwa to in lokacin biya wannan bashi yi ba ta ma shawara da nijas automatic ne aka cire su mm. to ta yanzu a zo a kwana a tashi a ce wai ba a biya ba wannan shirme ne kaga da suka ga za su gullu zama bankoki eh. suka bankoki sun fara sun fara hurjin musa suna mm. cewa ba su gane ba mm. da inda ba a yi maza an ka tsaye da wannan abun ba duk bankokin waɗanda ganin imuwa za su shiga cikin matsala mm, za a sa su cikin matsala to shine gubernar kin wangana besiyawo mm. da ya ga dai abin ba a galla zamu nijar ba an yi dai an gan nijar kin ta samu mahita tana nan dai tana biyan ma'aikata an ga dai ta ɗauki wata hanya wadda mm, ba babu damuwa ko ma an liƙe waɗannan kuɗin za ta yi amfani kuma za ta bunƙasa shi yasa sai ya hiddo wannan takardar ya ce wai a ce wannan bond de trésor ba su da wani bon ba su da matsala a yi amfani da shi ana iya roka so a je a roki bashi a duka wannan tsari ne sun kai sun ka ga sun cuci kansu mm. kamar sun ɗauki yuka ne sun daka mu sun ka ga <laughs> abin zai dame su sun eh. Allah ya kama su sun ka zo suna wannan tsarin mm. shi nan babu wata matsala ku gare mu mm. su adda matsala in ka ɗauki mutane ma huciyawa za a samu matsala ta yadda arzikin kasar ah. wata shidda muke cikin wannan matsala mun samu mun ciwo kanta ana nan an kama hanya za a ci nasara sosai mm, mm. to ta yaya mutane za su maido baya in ka ɗoka masu matsalar yanzu benin ne ai in kana tuna minista ɗin su ya so shi zo na shi mm-hmm. nemi sulhu da mu mm-hmm, mm. saboda yau in Nijar ta hita da far wannan na kutunu ta koma far ɗinta na lome mm-hmm. kaga chad tana yi su ma su koma can mhm. mali su koma can ba zai samu wasu kuɗi ba wanda zai amfani da su shi shi aikin kasa mhm. shi ne matsalar benin yanzu in ka nura yan arewa na benin suna nan suna zanga-zanga mhm. ai ba su bari ba mm. kullun zage-zage suke in ka ɗauki yan arewa ga na najeriya su suna nan bisa bakansu ba su yarda ba da wanga tsari wanda tun ya ɗauka in kana sauraron jaridu na najeriya suna nan suna cewa a ɗauki matakin da za a kare da eh, a tinubu ma yi sun ce sai an gama da shi mm. kuma na tabbata eh. to tarihi ya nuna duk wani shugaban kasa na najeriya ya zo ɗauki iko ya ce zai galla zamu Nijar za a gama da shi ka ga Buhari da har shi horin jinin daga gare shi da ya ɗauki iko lokacin shina making abin game soji ya liƙe mana boda an kai ta bashi hankuri ya kiya da rana tsaka su wanga sun kasafke shi su baban gida eh. an kasafke shi an ka ci gaba da aiki eh. kuma ina jin shi shekaran jiya na taɓa mazan can eh. inda yake cewa an ruhe boda amma yan uwanmu na Nijar suna zuwa da dabbobi suna zuwa wannan yan kasuwar da aka ce ma mai aduwa suna kasuwanci su ya gane kuran shi ya san ba ta yawa ne saboda wannan kasuwancin da muka mu da Nijeriya tun ba mulkin tun ba raba kasashen ba tun ba kasashe <laughs> kuma hanyoyi wannan na kasuwancin ba mai iya liƙe su haka kamar an mulke boda wanga na gwamnati su mutanenmu suna da hanyoyin da suka bi ko shekaran jiya 'yan najeriya sun shigo na sun yi harkokin sun ta yanzu kuma 'yan nijar shekaran jiya ma yana da wani dan uwa da ya tafi can haka nu ya je harkokin su kuma ya biyo hanya wannan zancen banza ne su ce an liƙe boda mm. boda su bena su ne za su shiga matsala mm. da arewa ta najeriya mm. niger babu wata matsala ta ne matsalar niger muna da iranium dinmu akwai abin ga zinariyan mu mm. ba su ƙara bi ta asusun horon shi balle a rike za a zubo mana su ne kuɗi ga su kashi kuma in mun kera kuɗin mu za mu gamu mu ce ma kasashe waɗanga na brics masu hulɗa da mu saboda su suna yaƙi da dolar da iru mu ce musu to gashi iranian mu nawa za ku mm. sayan shi mm. iranian su ce za su sayi mm. ka san iran tana tun lokacin kunci ta ta yi bukata iranian kinmu nasaru da amerika sun kai suka danne kai mana hakki suka danne mana sheri suka hana mu sai to yanzu ba ta ba mu iya hana mu sai da ma iran eh. ko mu sai da ma eh, tun daga israel nan tana abin da suke yi ko ana gani tun da eh, ga israel nan tana nan tana mutane shiga kaga wannan kuɗin in suka aka same su kuɗi ne masu tsoka diya ba su bi ta horon shi balle a rike cikin asusu ga sabon da za a mm. eh, sai su shiga in suka shiga ko kaga za a yi amfani da su mm. to shi shine kaga amerika suna bori mm. da su da horon shi hana wannan abu saboda sun ga za su yi asara eh, da rasha ta sa kawanta rasha ta rige ta shigo mm. eh, kuma ta ce duk wanda ya taba wannan kasashen uku eh. kamar ya taba ta ne mm. eh, to ka san ko ba su ima rasha ga mm. yanzu dai tattalin arzikin kasashe waɗanda dai adda ƙari ga arzikin duniya a zo a gani a zo a gani kaga china da rasha da end da wannan su iran waɗanga horon ita ba ba a masa cikin lise sai ba horon ba wani abun tattalin arziki ba ta da komi ko kan kamfunan ta masu peji wannan eh. duk sun kwashe yan ka sun koma eh. cana na suka suna karkaro motoci suna saboda ya hiri ba horon ko likitocin su suna nan suna tawace musu yana musu man likita ba su da paracetamol sai samuel wanga da aspirin sai ta sayi eh. daga cana ne ake mm. kawo musu shi kawai shirme ne da su cika baki ne ba wani wannan barazanar da ta kai ba ta yi muna mm. eh. babu wani abu da zai mutanen mu ne wanda ba su gane inda aka nuni ba sai suna kawo rudani su ce wai wagga hita da an kai eh. za a samu gurbataccen arzikin kasa lokacin da ma arzikinmu zai karu a yi kankaro kudin eh. abin da ya kamata yanzu a kudin waɗanda su a kankaro su ka gani da an kankaro waɗannan kudin mun samu lahiyar mm. da an kyankyaro kuɗin mm. mun samu lahiyar tun da waɗannan kudin an kyankyaro su sun hi ƙarhin sefa mm. tun da zinariya ne da zinariyan mu ne burkina na da zinariya niger na <laughs> zinariya duk kasashen ga uku mm. zinariya mai amfani ce ke da kai kuma kuɗi in za a kyankyara su da zinariya ne ka kawo zinariyar ka gasa a koko ko ko eh, arzikin kasa ita ce gaba garanti eh, in babu zinariya arzikin ku wanda kayan da kuka saida a mm. lissafa a ganawa suka zo mm. lokacin nan ne aka bugo kuɗi mm. to ya za a hana mu buga kuɗin mu kasashe waɗanga na sai da yawo wajen kasa bakwai eh, akwai wanda ba kai gare mu ba arziki eh. kowane da kuɗin shi eh, hadda gambi gambi wani liberia da abin gali sierra leone mm. duka waɗannan kasashe <laughs> suna da kuɗin su kuma suna taya da arzikin su mm. kaka mu da arziki wadda duniya ka so a ce wai ba mu gaskiya kudin mu ka san dai ko cuta ce masu ciya za a samu eh. matsala ba su san abin da aka yi wannan yalla waɗanda turawa ke amfani da wannan suna kawo rudani kamar rudani da ake so a rudani mutane kamar yana kamar a buɗe mutane sai a ka'in wannan maganganu masu wannan maganganu wannan zance a sa fargaba cikin mutane kamar a sa fargaba cikin mutane kamar irin wanga mutum na wannan bawan Allah nan da ya magana yake kwatanta kama ai ga mu za mu sa kasashen mu cikin rikici to ni ba zan faɗa maka tun ta ya gada an kamata yanzu jiya mun samu delegation brics na brics da suka zaka kuma sun yi magana da mu amma ba ni da hanyar faɗin abin da sani ta ciki eh abin da ya ake ciki shine muna nan muna kowa ya shaida muna nan al'um ana nan ana bin hanyoyi na gari wanda za su ba mu damar hudda ta gari na kare kanmu deja wani iyamuwa ko wani sai da ko wata faransa wannan karamin alhaki ne mu yanzu hudda da muke da muna yi kaga muna hudda da kasashe masu hannu da shuni <laughs> wanda kuma sun san abin da suke so kuma wanda ga iya kare kansu kai yanzu din ganin kai maka akwai dan yaron nan shi shi ne kwa damuwa hmm. wanga na na abu ga na koyi dino hmm. ko na no shi magana tsaro dai shi ya yarda ya dai ba da kashi duk abin da ya shahida ya kukan magana tsaro hmm. shi ile fai a kofere avec les états de la AS saboda ya kawo gudunmuwa shi kuma kowa ya san da Trump wani lokaci ya ce zai gwada mashi hauka ya ce to ya hauka ce ni ma na hika hauka ai sai da ya ce to zai sako abin da gari shi an ka zo an ka zamana an kai an kai lallashin shi na dabba an ka an ka daidaita kenan abin da nake so mu gane mu shuna cikin wa hira ribar da ya kamata mu ja mu ci a matsayin mu na masu saurare da yan kasa mu duka mu yi imani da muna bisa hanya kuma wanga lokacin da muke ciki ba lokaci ne ba irin na da wanda lokaci ne inda abin da ake yi ana yin shi a waye babu abin da yake cikin duhun kai ana yin shi cikin haske free eh, ne kuma dan shi ka gani ko tsarin ma ba a son ayi yi daban-daban ba sai wani ya yi bayan nan mu yi tare ne ake shawara da burkina da mali eh, tare ne ake yin shawara abin da mun ka gani mai alheri wanda ake mali ko wanda ake burkina shi nijar koyo abinda ake mali shi burkina da nijar suke koyo abinda ake burkina shi mali da nijar suke koyo domin a gama kari a iske wannan adopte le bon pratique abubuwan da duk ba su da kyawu wanda ba su dace ba ya kamata mu ɗauki misali tun da yanzu an kamar yanzu misalin gana cewa kishin ƙasa da tausayin ƙasa da gudunmuwa da taimako mutane na kwatanta a waɗansu sun fara buri kaza kaza sai fai mu yanzu an yi wata shida mutane na tsaye suna hankuri kuma hankurin da suke Allah ya ba mu hanya da yawa wanda ya ba mu wanda ba sai na bude baki na faɗi wanda ake nan ana yi ba mm. kuma ana idan ana yin haka nan ne Allah ya samu kenan muna yin abu sai suna ganin mamaki sun aza za su zuwa su iske mutane ramammi ba su da lahiya kuma sai Allah ya gwada musu har yanzu muna nan kuma ke babu inda an ka ce ga wani bangare na kasa da yawa da ya faɗi saboda eh, eh, eh, matakan da suka ɗauka sun ci galba wanda ga sa mu mai hushi a matsayin mu na 'yan kasa mu hito bayan sozawa mu ce abin da sun kai bai yi ba mu koma bayan waɗanda sun ka zalunce mu kirkiri a zahiri mun shaida mun gani Allah ya gwada muna kirkiri mm. ne sun ci amanan mu an ba su amana ga ta kirkiri sun ci ta mm. sun gaba kai sun nuna su yan ta'adda ne suna hudda da yan ta'adda kamar yadda shi shugaba bazum da kan shi ya kwatanta yan ta'adda kan hudda shi kuma ba mamaki tun da kowa ya ganshi tare da risa risa ma da kanshi ya nuna shi kanshi eh ko da yake an sa hannu da shi an kai ya ta wancan gami mm. ya aza wato kamar shi yanzu a waye yana iya mutane kamar shi yanzu zai kwatanta shi ne ai wanda ya iya ko wani lokaci ya tashi son yaƙi mm. yana iya hirgita Nijar ya ba mutane tsoro dole a zo a zamna da shi a sasanta a yi abin da yake so wallahi a yaki kamar da farko ko ce zai kamar da hadi ai ka san na ce mashi ta ce ni sai ya yanke mini harshe na ce wallahi tallahi kai mace bata aiwo shi bata kuna wanda zai yanke mini harshe ga daga magana da Allah ya kirkira dan in yi magana dan in faɗi abin da zai ga ko jama'a don in wani abin da zai ko al'umma dan yi wani abin da ya kamata a faɗi don saboda a yi gaskiya a tsaya bisa hanya da muke faɗi ai ba zalunci muke ba na ce mashi shiga ka inda mu mu ga ko ƙasa ba da ka zo ga kai yanzu ka zama ministan in ƙasa kuma ga ka zama ga kai yanzu kai ne minister ga nan an sa nan gaba nan minister la defense eh, yake sunan da alkasun indatu alkasun indatu ga aikin shi nan wayan sai da burodi nan bayan wurin naku nan Eh, eh, eh, biyar kimta bulanjeri a gafe nan na san shi ya san ni na san shi nan na san shi cikin wani aiki na san shi na ce kuma ga shi yanzu ba zun shi ne ga kai shugaban kasa shi wannan kaza shi wannan kaza ce mu ko ga mu a matsayin mu na yan kasa yan hawalla mun zo mu saurare ku mu ji abin da kuka ce saboda hakkin ku ne mu saurare ku in kuna da magana saurare bai hana mu aiki da hankalin mu ba ku amsar da ya kamata mu ba ku da ta dace in babu gaskiya mu ce nan ku nan bai ba shi da kuma da muka kare hira muka fito muka kwatanta mashi duniya muka ce ga hirar da mun kai da wani mun ce mashi alƙawarin da ya ɗauka ya cika shi kundin tsarin mulki ya nuna alƙawarin hanyar Nijar hanya biyu ce eta de droit da muke so a tabbatar da ana garantir din exercice des droits collectifs et individuels liberté justice dignité et, et sûreté et euh, bien-être na mutane euh, da kuma tsarin jagoranci na gari tsarin jagoranci na gari yana hana muku ci gaba da ganin ana yi ba daidai ba akan doka ku kyale mutane sun yi zalunci sun yi cuta kamar irin abin da ake minister in defense ba can ɗaya ba amma can an kai a zahiri yanzu shi da kanshi mutane na faɗa ah, wane ne wane ne ba zan bayyana yankon ba ikon muhammadu isu tun da an ka fara aka kare na muhammadu isu ba zan yake gaba duk inda ake wata reunion na wani gwadin matsayin iko na party shi ne yake gaba ko da discussion eh, eh, education sai ya zan president du comité interministériel de négociation sur des questions scolaires a matsayin shi na ministre ɗin an taba gani an taba shi mai shi ya zo yi an ka ɗauko magana university shi ke zuwa shi ke tashi ya ta saboda shi ganin shi su ne yan gata party kuma su ke faɗi a shi kuma abinda suke faɗi nan wanda suka so shi ne ake yi a wannan lokacin don kenan a cikin wannan zamani ne aka yi waɗannan duka matakai da an ka ɗauka ya sun kasa aka yi kenan a yau ɗin nan wani ya zo ya huda mu ya kwatanta kama a'a ai wani in za ali sai kirkin shi a ɗauke shi bakin ma lokacin da ya fara iko ya gayyaci mutane ya buɗe fada shugaban ƙasa kowa na zuwa yana gayyatar kowa yo in ya gayyace mu mi ya faɗi da mi ya faɗi iska abin da faɗi ya dace a faɗe shi akwai magana da ya radda ya faɗe ta can radda ya faɗa na mun ce mashi wane ne bai dace ba a matsayinka na shugaban kasa chef de zame ka san wani wani asirin jagoranci bisa hanyar tsaro ka zo kana faɗin shi ga hili bai dace ba ya faɗe shi radda mun kai reunion kuma ya koma ya faɗe shi le ka radda ya reunion da kadar sai ga shi kenan kunyanya duk wani asirin da ke da kwai ba abin da bai faɗi ba ya eh, duka komi ya faɗi yadda ma za a tsara tsawon ya hudu wadda aka tsara tsawon yanzu ba mu ba mu kwamfani na tsaya ba mu yin kaza ba mu yin kaza yace kuma bindigogi ga inda muka sowa ga inda muka sowa ga irin wanda gari mu irin wanda gari mu duk ya faɗi kuma karshen ta karshe kare da kare yace ma kai so za an namuwa da su da banza duka ɗaya ba su iya aiki ba ba su kore ba ƙayan ta'addan nan su yi su kore ba saboda ni saboda mu ba da haɗin kai mu yarda a kawo muna so za an faransa. su zo su zauna mana cikin ƙasa su mamaye mu su yi abin da farashi take son a yi in kuma mu shiga yaƙi da burkina da mali mu hana musu kwana mu sa shi zamanto guyin su kasa cika allah ya shi allah ya ba mu sa'a tunda kowa ya shi ni abin da na faɗi lokacin da aka yi mali duk abin da aka faɗi mali ban taɓa koya ra'ayi na ba bisa abin da na sani tun da na san abin da yake faruwa kuma Allah ya bani sani dole ne faɗe shi da na faɗe shi na katonta irin abin da yake faruwa Allah da ikon shi da ya kawo lokaci tunda komai ka shiga lokaci duk wanda ga da muke wallahi tallahi kowa ya yi imani komai bai yi in lokaci bai ba kuma babu babu mai iya yi sai Allah hmm. kuma kuma Allah shine in ya yarda zai ba mu sa'a kuma nan mu ya ba mu sa'a kuma kowa ya gani yadda sun ka taso muna in ba dan Allah da iko shi ba ya ba mu sa'a ya samu ka samu niyya da kuzari al'ummar Niger abinda ba zato ba tsammani ga ta ta nuna haɗin kai beni da ƙauye da aka kwatanta ba iya hitowa a irin wannan abin da an kai Mali ko Burkina sai aka waye gari nijar ta mahi Mali da Burkina tunda mu mun tsaya wata hudu muna tsaye muna kwana cikin ruwa cikin iska dan saboda nuna resistance in mu har so zan da ba su tsammanin za su ganin an danne su ba tun suna da abin da suke ci har suna kai su da abin da suke ci suka fara tsuwa su so za na faransa kowa ya san da haka nan suna tsuwa suna fara cin eh, abincin su na karnai wanda ke da karnan su suke ba yanzu tun da ba su da abinci nan mu mun tare hanya mun ce ba a zuwa gari ba a soya komi kun babu babu zai don ta wannan ne an ka same su ai shi ne silvan ite shi da kanshi can ambasada da an ka tsatsaye shi bai ya zuwa gidan shi sai dai biro daga nan biro shi nan na shige don ku sai ya zama to shi ya yi wani article da ya rubuta cikin livin in shi duk irin wahalar da ya sha da irin abin matsalolin da ya huska ya gani da kuma shi kan kanshi a matsayin shi na tsohon soje ya san abubuwan da aka yi aka sa su ko aka ce su ci gaba da yi wanga abin da mako yake ba na hankali ba ne na hauka ne mako. ya zo don shi ƙara lalata faransa ta lalace ni yanzu kuka na ma zuwa ga talakawan faransa bayan allah na faransa wanda ya zamanto su 'yan faranshi ne ba mu da matsala da faranshi ba mu da matsala da ko bakin cikin al'umma horon shi muna son al'umma horon shi kamar wanda muke son al'umma kasan mu amma muna son su muna adalci mu musu adalci mu zamna eh, wanda ya kamata mu zamna amma ba kenan a ƙarshe bisa kan shawara <laughs> bisa kan waga magana <laughs> mutanen da ke cewa matakan da an ka ɗauka bisa hita cikin eh, sediyawa mm-hmm. ka mutane su damu mm-hmm. deja nijar muna cikin kungiyoyi da yawa kuma najeriya da kake ganin ta nan ko bancin sai da yawo kamin ai sai da yawo muna da hudda kuma ko bancin sai da yawo muna da hudda yanzu ma muna da kungiya da yawa da muke tare muna cikin abn eh, autorité du bassin du niger wagga na flef e muna cikin cblt wagga da ake na bakin eh, lakcan muna cikin muna da komishonin mu ta tsakanin mu niger da nigeria hmm. muna da ita tsakanin mu wadda niger da nigeria bai shahi kowa ba sai niger da nigeria kenan wannan deja hanyoyi ne wanda za mu ci gaba da da najeriya in dai in magabatan najeriya sun yarda a yi in ba su yarda ba kuma al'ummar najeriya talaka najeriya da sun san muhimmancin abin sun sahir zabi yanzu balle yanzu allah ya kirkiro wani wata magana wadda ta sa yanzu shi tinubu ya buɗe baki dan allah ya kama shi algunut ta ci shi ya ce yanzu sai yake faransa ta zo ta kama mashi eh najeriya yakin ta'addanci kuma ya ce zai ɗauke Eh, eh capital e zai dace capital da nan abuja shi mai da ta lagos tun da lagos ta garin su yake so ya mai da ta alhali ko da lagos an ka dauko ta kata na ranga an ka kirkire garin da ba na kowa ba an ka gama da kudin najeriya da an ka zo an ka gina abuja yanzu yake son yanzu ya tada tsanne tsaye to na yi imani da ni na yi rike da bangaccen makamta ba ban ga tinubu ba nan da gaba nan da dan lokaci kaɗan ci gaba da jagorancin najeriya insha allah ta'ala allah zai ba mu sa'a a kan shi da shi da wanda suke tare da shi akwai wanda suke tare wani ɗan wani ɗan bado wani ɗan wane ne su wanda suke baya gare su wanda suke nan suke sa shi cikin saboda su suna da wani kamisho ka san an yi alkawali tsakanin eh, nigeria da da algeria da faranshi a sha bututu a tai da shi a kai gas yanzu bututun ne in ba a shiri da gwamnatin Nijar kenan akwai su da matsalar matsala eh, eh, yin wannan hudda to da haka jama'a mu bar mu Allah mu abin da muke roko karshen magana ta mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. addu'a ce Allah sarkin sarauta shi muke roko ba wani ba ba mu shakkun mutum ba mu shakkun amurkawa tunda mun tabbata wallahi namu misil sun hina su nagode president kuma bisa su muke aiki saboda lokaci muna cikin minti eh, Allah ya kama kara akan abu duka batutuwan da muka tattauna a wannan a wannan shirin duk abin ga muka shirya wannan hitowar da hanyoyi mafita da kuma ci gaba da juriya hanyoyi mafita yanzu kamar su wannan kungiyar na kasashe uku mm. na lifta ko gurma niger mali da burkina abinda shawarar da zamu bada su kara rike abin da karhi su biɗi yanzu matakin ne duk abin da doka da ta kawo wannan kungiyar a yi aiki da doka akwai abin da ya kamata a kakkawa wasu kungiyoyi haka kama sekretar executive kin nasu da wani rasa na kungiya a maza a kafa su dan a samu a ta da aiki a maza wannan kudin a heddo su in aka hiddo su kaga an ka sa secretary executive cikin kundin kawo wannan abin kungiyar hmm. ta yi tsari yi a ɗauki doka wannan wadda ta kafa ta duk abin da dokan nan ta ce a yi aiki da shi a ta tahiya da a tsaya ana sauraron wannan a barnawa mm. ka a tsaya a sauraron masu mai da masu son mai da agogo baya mm. babu wata matsala gare mu wata shidda sun buwa mu kuɗin mu ba su bada ba kuma a raye muke aiko mm. kuma za mu ci gaba da rayuwa yanzu ka ci yan brics suna nan sun zo za a yi hudda da su kuma za su taimaka mana hega abin da su suke yi to bai kamata ba wani kai cadi ma ta zo su wani dan dare cadi ma na bisa hanya cadi tana eh, bisa hanya chadi ma na bisa hanya togo na bisa hanya togo na bisa hanya nigeria ma ta barke ita ma nigeria ma tana bisa hanya kenan dai ga alawa da ta ma ta kuwa za ta idan wannan eh, wannan talo sai su yi talu ne eh, shi duka shirme ne wannan suna za su cuci kansu su yaudari kansu ba a ce a cuci bayan Allah a rayu ba ta yawa faransa ta riga ta lalace ta ce kadi ba gani yau jagorancin faransa ba macron ne eh. wanga problem ne su ba shi ne dan abun gane ko sunan shi <laughs> to Allah ya saboda Allah kai ka san da deja Allah ya kenan ya wuya shi Allah muke wa Allah kai ne kai ne Allah sarkin sarauta Allah kai muna maganin su insha Allah Allah kuma al'umma mu na Nijar abu guda nake cewa gare mu mu duka mu hada kanmu insha Allah mu hada kanmu kanmu yarda guna guni ya raba mu kun mu yarda waɗansu masu wani cece ce su samu cikin wani tunani ko wani mugun tunani ko wani hankali wanda zai bata ta mu kuma su magabata su tsaye da gaskiya su tsaye da shari'a da adalci masu kallon mu da sauraro nan muka zo ƙarshen shirin namu na wato muhawarar yammacin yau inda kun ji kuma tattauna da wato eh, manyan yan fafatuka na wannan kasar akwai president Nuhu Arzika na MPCR da kuma Isufu Bubakar Kado eh, masani da kuma yin fashin baki akan al'amuran yau da kullum malamai mun gode sosai da wannan lokacin naku da kuka bada a cikin